Wani rahoto da muke samu yanzu yanzu na cewa wasu gungun 'yan bindiga sun sace mahaifiyar mawaƙin siyasan nan wato dauda kahutu rarara a garin kahutu da ke karamar hukumar danja a jihar katsina a daren jiya alhamis kamar yadda jaridar aminiya ta wallafa a shafinta na sada zumunta inda ta tabbatar da cewa shaidu a ƙauyen sun ce da misalin karfe ɗaya na dare ne dandazon 'yan bindiga suka kutsa gidan dattijuwar suka yi awon gaba da ita a ƙafa suka zo ba su yi harbi ba a lokacin da suka kai harin sannan suka yi garkuwa da ita a cikin mintoci dattijuwar ba ta bijire musu ba a lokacin da suka nemi ta biyo su duk da cewa 'yan bindigar sun samu wasu mutane a gidan amma mahaifiyar rara kaɗai suka ɗauka ba su taɓa kowa ba babu wani yunkuri da aka yi na tunkarar 'yan bindigar a lokacin da suke tafiya da ita saboda bindigogin da suke ɗauke da su in ji wani mazaunin ƙauyen na kahuti rarara sai dai ya ce watakila maharan sun bar baburan su ne daga nesa suka tako zuwa cikin ƙauyen a ƙafa muna roƙon allah ya kubutar da ita cikin ƙoshin lafiya domin tana taimaka mana sosai a wannan ƙauyen in ji shi dan ta dauda ka hutu rarara mai yawan taimakon al'ummar wannan ƙauye ne kuma yana kawo mana abubuwan ci gaba sosai a garinmu in ji shi ƙoƙarin wakilinmu na ji daga rarara bai yi nasara ba domin bai amsa kiran wayar ba har zuwa lokacin da muke kammala wannan rahoto Allah ya kubutar da ita cikin aminci amin summa amin.